واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi شاشة shida رمضان إجرانا ramadan hijira na da دي dubu da ɗari hudu shekara ta dubu biyu da tara za mu fassara aya ta goma zuwa aya ta goma sha uku na suratu ala imran insha Allah إن الذين كفروا لن تغني عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم Allah madaukaki ya ce lalle waɗanda suka kafirta dukiyarsu ba ta wadatar da su wala auladuhum haka nan ‘ya'yansu, min Allah shay'an ba sa ba wani kariya wajen dukiyarsu ba ta ba su wata kariya, haka nan kuma ‘ya'yansu ba sa sama musu wata kariya a wajen Allah maɗaukaki. wa ula'ika hum wa kuma waɗannan su ne makamashin jihar jahannama. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأب آل فرعون الله مدوكك يجي كمرتي wato ɗabi'a ce ta mutanen fir'auna adaci ahli fir'auna walladina min qablihim da ma da suka zo kafin fir'auna din kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu adatu fir'aun takzibul anbiya al'adar fir'auna da kuma kafiran da suka gabace shi shine su karyata annabawan Allah وعادة الأقوياء والأغنياء تكذيب الدعاة إلى الله al'ada ce ta mutanen da suke da ƙarfi masu mulki masu dukiya su ta masu wa'azi Allah ya ce wannan ita ce ɗabi'ar fir'auna da kafiran farko fa akhazahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su a dalilin zunubinsu idan kafiri al'adarsa ita ce zunubi to shi kuma Allah madaukaki al'adarsa ita ce hallaka kafiri ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba wannan magana ta shafi kafirai a kowane lokaci a shi yasa Allah madaukaki bai jingina ta ga wata al'umma ba innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a duk mutumin da ya mutu yana kafirci dukiyar da ya tara ko yayan da ya bari ba za su wadatar masa komai a wajen Allah ba yasa Allah ya ce wa ulaika hum ƙudun nar matukar mutum ya mutu kafiri to makamashin wuta ne Allah shi kare mu kuma ya bayyana mana ka'idar guda ita ce ɗabi'ar kafiran farko guda ita ce ƙaryata Ya yace ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina ɗabi'ar kafirai kenan tun zamanin da su ƙaryata aya shi kuma Allah al'adarsa ji malaman tafsiri shine adatullahi ma al na al wal halak idan kafiri ya saba da kafirewa to shi ma Allah ya saba da yin azaba makafiri wallahu shadidul iqa, kuma Allah mai tsananin uku ne don haka babu kafirin da zai gagari Allah قل للذين كفروا ستغلبون الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا الله يجي كغايا دك كافرجي satugulabuna za a rinjaye a nan duniyar duk dabararku ku zamani na zuwa da za a waye gari musulunci sai ya rinjaye kafirci na za a rinjaye ku alkafiru mahma balaga min alquwwati fa huwa maghlubun duk inda kafiri ya kai ga karfi kai dai sa ido a kan shi lokacin da yake tsananta adawa ga Allah lokacin kuma Allah maɗaukaki yake karya al'amarinsa satogulabu na za a ci nasara a kanku wa tuhusharu na sannan kuma a lahira za a tara ku ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wa bi isan Nihal, lallai shimfiɗa ta yi muni a ce makomar mutum ita ce wuta makomar ta yi muni a duniya ba ku da nasara a lahira kun makomar ku wutar jahannama ya ba da misali da yakin badar قد كان لكم آية في فئتين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وانا القوري الله مدوكتي duk inda kafiri ya tsaya faɗa da musulmi wallahi ba zai nasara ba amma fa akwai ka'idoji in musulmin ya ci kansu satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam kad kana lakum ayatun to ay ga ishara ga abin lura gare ku fi fi'atayn taqata kungiyoyi biyu din da suka haɗu suka gwabza yaki yaƙi na farko shine yaƙin badar abdullahi bin abbas yake cewa lokacin da aka tafi yaƙin badar musulmi ɗari uku ne da goma sha uku waɗanda suka yi hijira mutum saba'in da biyar ne a cikinsu yaƙin badar da aka yi shi a watan ramadan hijira na da shekara biyu Allah ya ce wannan yaƙi da aka yi ai ya zama abin lura gare ku ku kafirai kad kana lakum ayatu fi fi'atayn takata fi'atun tuqatilu fi sabilillah ita wannan runduna tana yaki ne a hanyar Allah ita ce rundunar Annabi Muhammad wa humun nabiyyu wa ashabuhu annabi da sahabbansa mutum ɗari riwaya daban-daban amma an tabbatar dai ba su kai mutum ɗari uku da hamsin ba sojojin manzon Allah gaba ɗayansu doki biyu ne illahirin sojoji da suka tafi yakin badar kowa ka gani akan sawunsa yake tafiya sannan waɗanda ma suke da sulke abinda za a iya kariya idan an kawo sara mutum shida ne kawai duk sahabban manzon Allah mutum ɗari uku da goma sha uku ɗin nan gaba ɗaya takobi guda takwas ne sauran in ka duba dorina suka ɗauka wa aksaruhum rijalun kuma ga sunan da ƙafa waɗanda ke kan dawakai mutum biyu kacal manzon Allah ya dube su hankalinsa ya tashi ya kama addu'a to wannan fa abin lura ne gare ku an tafi yaƙi wa ukhra kafira waccan bangaren kuma kafirai ne musulmai su daga ido su dubi kafirai ya rauna mislaihim ra'ayal aini suna ganin kafirai sun ninka su ninki biyu gani na ido wa huwa qawlu kasirin min ahli wannan aya tana daukan fahimta daban-daban fassara iri-iri shin su waye suke ganin wancan gefen ya ninka adadinsu musulmai ne suke gani ko kuma kafirai ne akasarin malaman tafsiri sun ce musulmai ne suke ganin kafirai sun ninka su bal inna ba'dahum yudifuhu ila al-jamaahir min ahli al-ilm anna ilal musulmi ila al-muslimin inna al-muslimina yarawna al-mushrikeena mislaihim ra'y al-'ayn musulmi ya daga ido ya dubi kafirai ya ga sunnin kasu subhanallah to wannan ita ce fahimta na mafi yawan malaman tafsiri domin akwai wata wato riwaya ma da aka samu karatun ana yin sa ne da tahu tarawnahum kuma riwaya ce mutawatira kuna ganin su sun ninka ku kashi biyu wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai dai kuma shi yaki bai ta'allaka da karfin makami da ka shirya ba bai dogara kuma da adadin ku ba yaki al'amari ne da ke hannun Allah madaukaki yana ba da nasararsa ga wanda ya yi nufi inna fi dalika la ibratun li ulil absar wannan cikinsa akwai abin lura ga masu hankali inna fi zalika la ibratan li ulil absar malaman tafsiri gaba daya sun ce waɗannan ayoyi sun sauko ga annabi Muhammad ne suna magana akan yakin badar ku lura da yakin badar ku musulmai ashe musulmi bai yaƙi saboda ƙarfin makami yana yaƙi ne saboda zuciyarsa in ta gyaru kaf malaman tafsiri sun ce wannan ayo waɗannan ayoyi sun sauko ne ala annaha waqa'atu badarin yakin badar ake nufi sannan maganar ana yin ta ne da musulmai da ake cewa abin lura gare ku to ba kafirai ake magana da su ba ku musulmai ake nufi wannan abin lura ne gare ku Abdullahi dan Mas'ud yake cewa waqad nabarna ila al-mushrikina wallahi yanda Allah ya faɗa haka abin ya tabbata domin yana cikin waɗanda suka yi yakin badar mun tafi yakin badar in ji abdullahi dan mas'udu mutum ɗari uku da goma sha uku zai tinkari mutum dubu mutum ɗari uku da goma sha uku ɗin nan kaf mutane biyu kaɗai ke kan doki subhanallah mutum shida ke da sulke takobi takwas saura mutum ɗari uku da biyar gaba ɗayansu dorina suka rike wani sai sanda wani majejewa ga mu duk muna tafiya a sawunmu sannan Allah ya ce ya rauna hun mislaihim ra'ayal aini Abdullahi dan Mas'udu ya ce fara fara'ainahum yudha'ifuna alaina da musulmi ya daga ido sai ya ga adadin kafirai ya ninka adadin musulmi hankalinsa duk sai ya tashi subhanallah nazar nazarna ilaihim Abdullahi dan Mas'ud ya ce kaga abin mamaki in ka sake daga ido kuma ka dubi adadin kafirai fama ra'aynahum yaziduna alaina rajulan wahidan abin mamaki ka daga ido kaga adadin kafirai ya ninka musulmi ka sake daga idonka kuma kana dubawa sai ka ga adadin kafirai da na musulman daidai wa daidai ne babu waɗanda suka ɗara wasu haka Allah yake ta juya hankalin musulmai in ka daga ido sai kaga adadin ya ninka kafin ka kifta ido in ka duba sai kaga kuma daidai kuke Allah ya ba da cikakken labari a suratul anfali aya ta 44 wa idh yurikumuhum idh taqaytum wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum wa yuqallibukum fi a'yunihim ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم الله يتيك تنا من أبين يدي أوكو لوكا تند الله يكي نونا مكسو إذ التقيتم لوكا تند كوكا هدو أفيل فاما كون هدو ذا أياكي sai gashi Allah ya nuna muku fi a ayuni kun kalila kun daga ido kun dubi adadin kafirai sai kuka ga basu da yawa kaga kuma nan a suratul bakara Allah ya ce ya raunahum mislaihim ra'ayal ayn suratu ala imran musulmai suna ganin kafirai sun ninka su ninki biyu nan kuma Allah ya ce ya wato rage adadinsu wa yuqallilukum fi a'yunihim su ma kafirai in sun ɗaga idanunsu sun dubi adadin musulmai sai su gaba su da yawa musulmi ya dubi kafirai ya gaba su da yawa kafiri ma ya dubi musulmi ya gaba shi da yawa me yasa liyaqdi Allahu amran kana maf'ula saboda dai Allah ya hukunta wani al'amari wanda dama can an rubuta abin zai auku to ana shirya sababin aukuwarsa ne kaddara ta riga fata wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ake mai da al'amura, ya ayyuhal lazina amanu idan lafiƙun fi'atan. Ya ayyuhal amanu idan fi'atan fasbutu. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا الله يا gaya صحابي أبين da ke sa a samu ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan in kun haɗu da wata jama'a na kafirai fasbutu to ku kafu a yakin nan kar a juya a gudu ku sani dama ku ba ku yaki saboda tanadin makami ko adadin ku kuna yaki ne da ƙarfin Allah don haka ku kafu babu gudu wazkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah madaukaki la'allakum tuflihuna da fatan ku ci nasara كشرطن سام النصر الله وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله كيما الله بيايا كيما النبي محمد بيايا Allah ya ce ka'ida kafin ku samu taimakon Allah ba wai ku bi son zuciyanku ba wala tanaza'u kar a samu musulmai kuna jayayya da juna fa tafshadu wallahi sai ku samu karaya wa tasabari hukun karfin ku kuma sai ya tafi da zarar an hadu da kafirai ba ku cin nasara wasbiru kuma in an tafi yakin nan ayi hakuri inna allaha ma'as sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا kar ku zama kamar waɗanda suka fito daga gidajensu suna alfahari wallahi ka sani duk mai cika baki bai cin nasara ko musulmi ne domin kai ka sani ba ka yin yakin sai da ƙarfin Allah to da zaran ka cika baki sai Allah ya barka da ƙarfinka sai a barka da dabararka wala takunu kalladina kharaju min diyarihim kar ku kasance kamar waɗanda suka fito daga gidajensu bataran suna albahari wa ri'a'an nasi kuma suna nuna wa mutane sun kai suna da ƙarfi wa yasudduna an sabilillahi suna hana mutane bin hanyar Allah wallahu bima na muhit Allah ya kewaye abin da suke aikatawa وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم لو كنت الشيطان يقاوتا ومتانا نمك الأمر نصر sun yi ta mitin dama kafin su bar garin makka kafin ma a taho filin yaƙi wajen mitin ɗin nan shaidan ya je wa yake ce musu la galiba lakum yawma a yau in kun tafi yaƙin nan ba mai cin nasara akan ku za ku yi galaba la galiba lakum yawma minan nas wa inni jaru lakum kuma ni ina mai makwabtakar ku da ni za a tafi yaƙin nan in ji shaidan kuma ba su gane ɗin ba bane saboda ya rikida falamma tara'atil ne lokacin da jama'a biyu din nan suka gwabza kafirai da sojojin manzon Allah na kasa ala aqibaihi ai din sai ya juya akan dugadugan sai ya ruga a guje wa kala yake ce ma arna inni bari umminku na ranka da ku ba ruwa na da ku inni ara ma la tarana don naga abin da ba ku gani inni akhafullaha ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab al-imam tabarani ya ka a cikin mu'jamul kabir haka nan ibnu kasir a cikin al-bidayatu wan nihaya mujallad na biyar shafi na 62 kusan duk wani littafin tafsiri in ka duba zaka ga wannan labari musamman tafsirin Ibn kasir juz'i na biyu shafi na 318 inna shaytana bahara li quraishin fi surati suraka bin malik shaytan ya rikida ya koma surar wani mutum da ake kiransa suraka bin malik wani mutum ne mai daraja an je ana mitin kafin ma a fito zuwa yakin badar to shawa suna tsoron za su samu matsala ta yankin kinana don haka yasa shaitan ya rikida ya zo musu a siffan wannan mutumin suraka bin malik domin yana cikin manyan banu kinana a wajen mitin din yake ce musu ana jarun lakum min an ta'tikum kinanatu bi shay'in takrahunahu kar ku samu damuwa ku fita a tafi yakin nan banu kinana ba za su iya cutar da ku da komi ba kasancewar banu bakar a hannunsu ne manzon Allah ya girma halimatu sa'adiyya shedan ya rikida ya koma musu a siffan wannan mutumin suraka bin malik abdullahi bin abbas ya ce sara iblis bi rayatihi don haka lokacin da shawa suka fito daga makka sojoji kowace kabila da tutanta shedan shi ma ya fito da nashi tuta wa junudihi ma al mushrikin birayatihi wa junudihi ma al-mushrikin ga sojojinsa aljanu kafiran aljanu suna bayan shiga nashi tuta aka zo fagen fama lokacin da za a yi yakin badar shedan ya dinga bin sojojin kafirai yana jefa musu shakka eh, yana jefa musu tunani cewa ai babu mai rinjayar ku a yau wa alqa fi qulubil mushrikin anna ahadan lan yaglibakum kar ma kai tunanin yau musulmai za su ci nasara ku dubi adadin su mana shine Allah ya ce wa yuqalliluhum a a'yunikum Allah shi yasa kafirai suke ganin musulman ba su da yawa musulmai in sun dubi kafirai su ga su ma ba su da yawa me yasa saboda dai a samu damar gwabza wannan yaki tunda Allah ya riga ya hukunta can jimawa sai ga tawagar Allah maɗaukaki da ya turo na mala'iku zuwa ga annabi Muhammad. Nazara shaitan, shaitan ya daga idon safa gani yake mala'iku na sauka daga saman bakwai. Shaitan yana ganin mala'iku na sauka, shi ya ce, Inni a ma la ta rauna na ga abin da ku ba ku gani, na faga abin da ba ku gani. gashi ya taho yakin asurar suraka bin malik faƙala shaitanu lil mushriki na yake ce ma'arna kafin ya ga zuwan mala'ikun la galiba lakum al yawma minan nasi yau ba wanda zai ci nasara akan ku za ku ci nasara akan Muhammadu da musulman nan wa inni jarul lakum falamma saffan nas mutane sun yi sahu ga sahun musulmai ga sahun kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi adadin musulmai hankalinsa ya tashi subhanallah manzon Allah hankalinsa ya tashi faƙala ya ce ya rabbi in tahlik hadhihi al-isabatu falan tu'bad fil ardi abada ya Allah kaga waɗannan tsirarun mutane 313 din nan annabi ke gaya ma Allah wallahu a'lamu bi halihi Allah ya san halin da annabi yake ciki amma yana da kyau in za ka yi addu'a ka bayyana damuwar ka filla-filla ba wai Allah bai san zuciyarka ba manzon Allah ya ce kaga mutanen nan ɗari uku da goma sha uku ya Allah in ka bari arnan nan suka murkushe su to duniya gaba ɗaya babu sauran mai bautanka. ka don su kaɗai ne musulmi a doron duniya a wannan zamani in ka bari aka murkushe su shikenan wai annabi ke gaya ma Allah haka Allah ku ya fi shi sani kahin manzon Allah ya sauke hannunsa ga mala'ika Jibril ya sauko ya dafa kafadansa ya ce ko qabdatan min turabi annabi ya juya sai ya ga mala'ika Jibril ka ɗebi damki guda na ƙasa kurum ya Muhammadu manzon Allah ya ɗiba sai ya ce farmi biha fi wujuhihim ka watsa ta nahiyar sai ya watsa fa akhadha qabdatan min at-turabi farama biha fi wujuhihim manzon Allah yana watsa ƙasan nan fama min al-mushrikin ahadun illa asaba ainahu babu kafirin da ke filin yakin badar wanda ƙasan nan bai shiga idanunsa ba wa mankhiraihi da hancinsa wa famihi da bakinsa fawallu mudbiri na wallahi in ka duba ko ina kuma gudu ake hankalinsu ya tashi Allah ke cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وما رميت إذا رميت لوكا تشندك واتك أصلا أي كي أيكين دكي دي واتعواني كوي أما أي أيكين واتو إسد ونن الله مدوك shi ظاهري zahiri ga mutane suna ganin aikinka ne ne ku aiki ne na Allah madaukaki wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama mala'ika jibril ya gaya wa manzon Allah annabi ya ɗebi tsakuwa ya watsa fawallo mudbirina gaba ɗaya suka juya sai gudu ake lafiya kuwa me ya sauko shaidan shi bai sani ba yaya kuma bayan an shirya za a gwabza ko mutane ke gudu ya juya sai ga mala'iku ai sun gama sauka wa ra'a mala'ikati minas sama ga mala'ika jibrilu nan kusa da manzon Allah ga sauran mala'iku na saukowa daga sama wa huwa akhirun bi yadil haris bin hisham a lokacin yana rike da hannun wani kafiri ana ce mar al-haris bin hisham sai ya ce mar kai harisu ni kan fa gudu za ka gudu ila aina ta turkuna yaya kuma in ka gudu to sauran jama'a fa shi bai san cewa ibidis ba ne ya ɗauka suraka ne ta ce ara ma la saboda na ga abin da ku gani ba don haka zan gudu fa wa ara jibrila baina yadayi nabi maganar da nake maka dinnan ga mala'ika jibrilu can a garin Muhammadu wa fi yadihi lijam yaqudu faras yana rike da linzami wani doki na mala'iku yace ba ni guri ka gani wada fa iblis fi sadr al sai ya ture shi ya hankade shi kirjinsa ya fadi abin mamaki yake ce masa in ni a kafin Allah ina tsoron Allah an yi hulika ne tunda ga mala'ika Jibrilu a filin yakin nan to fa ina tsoron wa'adin da Allah ya diba min ya cika bisu taslitul mala'ikati alayya lamma ra'a iblisul mala'ikata yanziluna lokacin da ya ga mala'iku suna sauka min samai khafa an yakuna alwaqtu alladhi unzira ilayhi qad habara sai ji tsoro ko alkawarin da Allah ya masa zai masa jinkiri zuwa tashin kiyama to lokacin da ya cika don in ba lokacin ya cika baya za a yi a ga mala'iku suna sauka duk da dai ga mala'iku na sauka wa'adi ya cika shine fa ya hankali ya ce ba zama ya kama gudu da ya ruga da mara'a iblisunil mala'ika lokacin da ya hange su farra ya gudu ishfaqan ala nafsihi saboda tsoro shi da kansa yake cewa wallahu shadidul iqab saboda Allah mai tsananin ukuba ne قاله الشيطان بسيطا لأذره الحارث بن هشام yake cewa ina zuwa yace kai ina ga abin da baka gani ina jin tsoron Allah kuma Allah mai tsananin ukuba ne wai uzuri yake badawa wan talaka iblisu la yara la yura hatta saqata fil bahri ya kama gudu bai tsaya ko ina ba sai da ya fada kogi wa rafa'a sawbahu ya daga suturarsa wa qala yake cewa ya rab mau'idaka alladhi wa'adtani ka riga kamin alkawarin wani wa'adi ya Allah hankalinsa ya tashi al-imamu tabrani ya kawo labarin al-imamu qatada yake cewa wa zukira lana annahu lamma ra'a jibril alaihi salam lokacin da iblis ya ga mala'ika jibril nazala ma'ahu mala'ika ga mala'iku na sauka فعلم عدو annahu أنه لا يدان له بالملائكة الإمام قتادة يقول إبليس يا سني بي إيا gwabzawa da mala'ikun Allah ƙarfinsa bai kai na mala'ika ba faƙala shi ne yake ce makafirai inni a rama za ta rauna na ga abin da baku gani inni a laha ni ina jin tsoron Allah al-imam qatada yace wa kadzaba aduwullahi kaji makiyin Allah Ya yayi ƙarya ko yace yana tsoron Allah wallahi ma bihi makhafatullah ba tsoron Allah ke tare da shi ba walakin alima annahu la quwwata lahu wala Mana'a. ya sani dai ba shi da ƙarfi ne ba yi da wata dabara wacce zai iya ma kansa kariya wa tilka adatu aduwillahi liman ata'ahu wastafada minhu duk mutumin da ya bi shaidan. to ƙarshen al'amari shine shaitan zai kunyata shi kaga iblis ya zuga kafiran makka su fito yaki da aka zo kuma sai ya watsar da su yadda Allah ya faɗa mana a suratul hashir kama sadin shaitani iz qala lil insani zalin shaitani qala lil insani kfur فلما كفر قال إني بريء منك inni akhafu Allah rabban alamin wannan dabi'a ce ta shaytan kamar sali shaytan iz qala lil insani zai ce ma dan adam ikfur ka kafirce ma Allah falan ma kafara lokacin da mutum ya kafirce kala sai ya ce inni bari'un minka ba na da kai inni akhafu Allah rabban alamin ina tsoron Allah mahalicci bi ma'ana ubangijin talikai kaga yana nuna maka shi yana tsoron Allah kuma bayan shi ya umarce ka da ka kafirce ma Allah فكان عاقبتهما أنهما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وكان عاقبتهما don haka Allah ya ce makomarsu tana kasancewa aƙibarsu da shaitan ɗin da wanda shaitan ya zuga makomarsu guda ce nari wuta khalidaini fiha nan za su dawwama wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakayyar azzalimai masu cutar wasu hakokinsu a suratu ibrahim Allah ya ce wa qala shaytanu lamma أقضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حكما أرانا تاشن كياما شيطان يكي كنية وندي بيشي فقال الشيطان لما قضي الأمر sai an gama hisabi yan wuta sun shiga wuta Allah ka saba mu cikinsu. sannan shaidan ya ce ma yan wuta inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alkawari na gaskiya gashi ya yanzu dai cikin wuta wa wa'adtukum ni kuma na muku alkawari fa akhlaftukum na saba muku wa ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wani iko a kanku abu ɗaya kawai na yi illa an da autu kun kiran ku na yi fastajabtum li kuka amsa ni ban taɓa zuwa na kama wani na tilasta shi ya saba ma Allah ba fala don haka yanzu tun da kun shiga wuta kar wani ya zarge ni na kira ka ne ka gamsu da kira na ka bi ni walumu kun ku zargi kawunanku ma ana bi kun ni ba ni iya ceton ku bi musu kuma ba ku iya ceto na inni ka ba a sharar wani min qablu sannan ma ina gaya muku ba ruwa na da shirkan da kuka yi min kaji yadda dan kuma yake barranta ga wanda ya bi shi inna zalimi na lahum azabun ale lallai azalimai suna da azaba mai radadi wato duk wanda ya bi shaitan to karshen al'amari sai ya ji kunya Allah shi kare akwai Malik bin Rabi'a sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau kuntu ma'akum al'ana bi badrin lokacin da ya tsufa yace yanzu da za a ce mu je filin yakin badar din nan la akhbartukum bi shaab alladhi kharajat minhu al-mala'ika wallahi da nuna muku da na nuna muku hanyar da mala'iku suka fito lokacin da suka kawo gudunmawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ashakku wala atamara ba ni shakka ba na kokonto da za a je filin yakin badar da na nuna muku inda mala'iku suka sauko domin mala'iku da suka sauko mutane sun gansu amma ba sa ganin su a siffansu na mala'iku haka nan ma shaidan da rundunarsa da suka zo sun zo ne a siffa na mutane فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا Allah ya yi wahayi ga mala'iku yake cewa to fa ina tare da ku abin da ya sa na saukar da ku shine ku karfafa wa masu imani shaidan da ya ga saukar mala'iku shine ya ruga a guje mala'iku in sun taho innan mala'ikata kanat ta'tir rajul fi suratin rajul mala'ika ya zo maka a siffan dan adam ya arifuhu kuma zai zo maka a siffan mutumin ma da ka sani fa ya sai ya ce maka albishirin kawa ne yakin nan da muka zo akwai alamar nasara ya zo yana karfafa maka gwiwa fa innahum laysu bi shay'in wallahu ma'akum karka damu da adadin kafirai din nan tunda Allah yana tare da mu sai ka ji hankalinka ya kwanta aikin da mala'iku suka dinga yi kenan a filin yakin badar falamma ra'a iblisunil mala'ika lokacin da iblis ya ga mala'iku kanat ta'atir rajul suna zuwa shi ne fa sai ya ruga a guje na kasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni akhafu Allah inni ara ma la tarawna naga abin da ba ku gani lokacin da iblis ya gudu a siffan suraka abu jahal sai ya maye gurbinsa da ashabahu yana bin sojoji yana ba su hakuri yana faɗaitar da su yana ce musu la hawi lannakum khizlanu suraqata iyyakum kar ku wajen suraka din nan yayi watsi da ku kun ga ya gudu lokacin da za a fara yaki shi kansa Abu Jahal bai san cewa Iblis ne ya zo a siffan suraka ba yake cewa abin da ya sa suraka ya yi watsi da ku fa hu kana ala mau'idin min muhammadin wa ashabihi tuni akwai alkawari akwai yarjejeniya tsakaninsa da muhammadu shi da sahabbansa don haka musulmi ne shi yasa yanzu ya gudu da za a fara yaki ku bi ta sha'aninsa mu yi yakin nan in ka duba littafin muwadda kitabul hajj babul jami'ul hajj ah, hadisi na 244 imam malik ya kawo hadisin nan da yake cewa hadisi ne mursal wa kadawul hakim al ya kawo hadisin cikin al hadisin abu dardai annabi sallallahu alaihi yake cewa ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيب ولا أحقر منه يوم عرفة daga cikin kwanakin shekara babu ranar da shedan yake jin kunya shedan yake shiga takaici shedan yake fusata kamar a ce maka ranar arfa duk kwanakin shekara babu ranar da hankalin shedan ke tashi kamar ranar arfa me yasa wa zaka wa ma zaka illa mimma yara min tanazzulir rahmatu wa tajawuzillahi an dhunubil ibam babu abin da ya sa shaidan hankalinsa kan tashi a ranar arfafa ce saboda yana ganin yadda rahamar Allah take sauka daga sama a ranar arfa yadda Allah ke gafarta zunuban bayi a ranar arfa hankalinsa duk sai ya tashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai illa ma ra'a yau mabadirin ranar badar wannan rana ta badar a tsawon rayuwar iblis babu ranar da ya ga takaici kamar ta saboda ya ga ra'a jibrila ya za'ul mala'ika da kansa ya ga mala'iku yana gyara sahun eh, ya ga mala'ika jibrilu yana daidaita sahun mala'iku to wannan ya tada hankalinsa aino wato a tsawon rayuwar iblis babu ranar da ya fi damuwa da ita kamar wannan rana na yakin badar kun ga wannan kissa yana daga cikin hujjoji da malaman sunna suke badawa cewa ashe mala'ika yakan rikida ya zo a siffar nan adam sannan kuma iblis bi ma'ana aljani yana rikida ya zo a siffar dan adam tun daga shi ya auku a zamanin annabi muhammad ta yi ce to iblis aljani ne haka Allah ya faɗa a suratul kafi wa in qulna lil malaikati wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinn fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين dangi ne na iblis in ji Allah madaukaki illa iblisa kana minal jinni iblis ya kasance cikin aljanu kuma Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani lokacin da aka yi yakin badar iblis ya taho a siffar mutane bi ma'ana yake zuga kafirai da ya gama laifu na sauka ya ruga ya gudu don haka in ka duba majmu'u fatawa mujaddid 19 shafi na 47 Sheikhul Islam yace wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril insi aljani yana rikida ya zo a siffan dan adam kar ka yi mamaki wajen karatun nan suna nan da yawa na kirkin su don na banza ba zai zo gurin nan ba da ikon Allah wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril insi Shekul Islam ya ce aljani yana rikida ya zo a siffar dan adam wal baha'im ya zo maka a siffan dabba fa yatasawwaruna fi suwaril hayati aljani yakan rikida ya koma siffa na maciji wal aqarib yazo ma a siffar kunama wa gairiha wa fi suwaril ibli yazo a siffar raqumi wal shanu wal ganami awakai wal khayli dawakai wal bigal al jakuna wa fi suwar a siffan tsuntsaye wa fi suwar adam فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم شيخ الإسلام يتشي آير القرآن شيطان ياري كده زمن منظر الله يا زوم كافري har aka zo yakin badar da shi falamma tara'atil fi'atanu fi'atani na kasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ala ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab wannan ita aqidar ahlus sunna aljani yana rikida ya koma siffan dan adam ya koma siffan halittu daban-daban kuma ya zo maka har ma ya tafi baka san shi ne ba haka ka zauna da mutane lafiya in ka zan mai tsokana baka san wanda za ka tsokana gobe ba ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na hudu na ɗari hudu da tamanin da tara ya ce wa innahum yabharuna lil insi babu shakka aljanu suka rikida su zo wa mutum su bayyana ya gansu lakin bi shartil mazkur sharadi shine ba za su zo maka siffan su na asali ba kad ya tasawwar bi ba'd suwar fatamakkana ru'yatuhu yana iya rikida in ya rikida kuma har ka gan shi wa innahum yatakallamuna bi kalamil insi ibn hajar ya ce mala'ika bi ma'ana aljani yakan rikida ya zo maka kuma yakan yi maka magana magana irin ta ɗan adam har ma ibn hajar ya kawo ishara da labarin da ibn sa'ad ya kawo a cikin at kubra labarin ammar bin yasir yana fathul bari mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da arba'in amma ya yasir sahabin annabi muhammad wata rana ya ce na zaltu manzilan na sauka wani guri ana tafiya ina tafiya <clears throat> sai na sauka a wani guri kishi ya dame ni fa akhastu qirbati wa dalwi li astaqi na dauki gugana na ɗauki guga da salka na tafi ɗiban ruwa na taho rijiya faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin isa inda zan samu ruwan annabi ya ce min sa ya cika manyan na'uka min al-ma'i, ina za ka tafi ammaru wato wannan tafiyar da aka yi akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinta ammaru bin yasir ya ce zan tafi ɗiban ruwa ne ya rasulallah sai manzon Allah ya ce to in ka isa inda rijiyar take akwai wani zai zo ya yi kokarin hana ka ɗiban ruwan nan amma kar kula da shi yi kokari ka ruwanka in ji manzon Allah lamma kuntu ala ra'sil ma'i ina isa baki rijiya idan rajulun aswad sai ga wani mutum baki ya zo ka annahu yake cewa ka annahu abdun aswad kamar wani bawa ya zo yana ƙoƙarin ya hana ni ɗiban ruwan to ni ko dama annabi ya ban labari wani zai hana ni ɗiban ruwa kar in kula da shi don haka da ganinsa sai na naɗe hannun rigana na rungume shi kawai muka dinga kokowa haka nan abu nu'am ya ɗauko wannan labari bayan ibnu sa'ad ya kawo shi a cikin at-tabaqatul kubra yanda ibnu hajar ya kawo a cikin fathul bari abu nu'aym ya kawo labarin al bin qais sayyidina ali yake cewa wallahi na rantse muku da girman Allah kun ga Ammar bin Yasir din nan laqad qatala Ammar bin Yasir al-jinna wal insa Ammar bin Yasir din nan da kuke gani yayi dambe da aljani ya kada shi kuma yayi dambe da dan adam ya kada shi ala ahdi rasulillahi a zamanin manzon Allah fa muke cewa hazal insu qad qatala fa kaifal jin mun sani zai iya faɗa da mutum ya aljanifa fa qala sai ya bada labari yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah fi safarin a wata tafiya fa qala li amma yake ce ma ammar bin yasir in talik fastaq ilana min al-ma'i ya ammar je ka dajin nan ka duba ko za a samu rijiya ka ɗebo mana ruwa fan talaka amma rubin yasir ya tafi to kafin ya tafi manzon Allah ya gaya masa in ka tafi wajen ɗiban ruwan nan wani zai yi ƙoƙarin hana ka amma kar ka kula shi arada lahu shaytanu fi surati abdin aswad amma yasir yana isa kuwa sai ga wani bakin bawa ya tinkare shi hala bainahu wa bainal ma'i yace ba dai ka ɗibi ruwan nan ba to ba zan diba ba eh sai na dai hannu rigansa to sai mu ga abin da zai hana ni diba da'ani wa ukhalli bainaka wa bainal ma ban ni in ɗebo na in tafi in bakka da rijiyar in yi so ka rike abin ka rike ta baki daya amma in ka ki to fa sai dai mu yi dan don ko ba abin da zai hana ni diba ruwan nan yace ba zai bar shi ba fa fa'ala ثم أبى فأخذه عمار عمار بن ياسر يكاما شي دا كرفن سياك وفصرأه سيد يبقى شي دا كسا أشاء الجنيني فقال له يتي مسا دعني توبري تند ينزو كاكا دني kyale ni in je in ɗebi ruwa in na ɗiba zan bar maka rijiyar ne kuma sai ya ce to ka tabbata ya ce to je ka lokacin da ya kyale shi da ya je bakin rijiyar ya ce ina ba za ka sha ruwan nan ba wato baka daddara ba ko ya sake zuwa ya korike shi da dambe sai da ya kada shi sau uku yana kada wannan aljanin ya samu ya ɗebi ruwansa ya dawo shine da yake zuwa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna shaytana kad hala baina ammar wa bainal ma fi surati abdin aswad tun bai dawo ba annabi ke gaya masa habbai inda aka yi sansani yace kun ga ammar bai dawo ba ko suka ce ko kuwa yake da aljani ji manzon Allah sanan suna ta dambe can jimawa sai annabi ya ce masa habbai wa inna Allah abfara ammaran bihi yawwa Allah ya ba mu nasara gashi can ya kada shi annabi yana gaya masa habbai فقال علي سيدنا علي ce a mu muna zaune da manzon Allah muna jin hirar na hankalin mu sai ya tashi da muka ji an kada shi sai muka ji daɗi da muka tafi kan muna taran Ammar bin Yasir falakira Ammar fa qultu nace ma Ammar zafirat yadaka ya abal hannayen hannayenka sun yi sa'a kai kam kai babban rabo in ji sayyiduna Ali ko ka san labarin da muke sha ko wajen manzon Allah yanzu yace ina na sani yace fa inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kaza wa kaza yanzu manzon Allah ke ce mana ai ga wani mutum ya zo ya hana ka ɗiban ruwa amma kuma kun kama dambe gashi ka ka da shi gashi har ka samu nasara akan shi ashe aljani ne فقال سيتي اما والله لو شعرت انه الشيطان لقتلته أيضا انا سان الجنين ده ya يا duk kayan da nake masa ne ashe iblis ne ma da kanshi wa laqad hamamtu an cikin damben da muka yi da na kada shi wani karo na yi ƙoƙarin matsa hancinsa laula na tunarihihi sai dai yana da ƙarni ƙarnin sai sa kawai na kyale shi ka duba laktun murjan fi kamil eh, jan shafi na arba'in malamin ya kawo ire-iren waɗannan labarai waɗanda suka tabbata game da rayuwar sahabban manzon Allah don haka a sheikh abubakar aljazairi yana cikin masu wa'azi a masallacin annabi muhammad akwai littafin sa aqidatul mu'min shafi na 223 Ya yi wani babi sunan babin halil jinnu wa shayatinu ya nuna. shin aljanu suna rikida a sheikh abubakar aljazairi yana cikin masu wa'azi a masallacin madina ga wanda ke tafiya madina ya sani shine sai ya kawo bayani yake cewa la shakka fi annal jinna wa kashayatin tashakkaluna bi ashkalin mukhtalifa aljannu suna rikida kamar shedanu wa yatalawwanuna talawunan kabira aljani yana rikida ya dauki wata siffa aljani yana canza launi Wahazamin hadha mimma dalla alaihi dalilu sam'i mushahada mun samu hujjoji na littafi an samu hujjoji na gani da ido wa huwa min al-mumkinatil ja'iza aqlan sannan haka din bai saba ma tunanin dan adam ba id tasawwur wujudiha la yujibu tanaqudan aqliyan abadan cewa aljani zai rikida wannan bai sa hankalinka ya rikice don an gaya maka to haka aljani yana rikida an samu nassin alqur'ani an samu hujjoji na gani da ido shine ala yake cewa ala isri taqriri na duk da shike mun ce innal jinna wa shayatin ne na aljanu suna rikida kama ta tashakkalul mala'ika kamar yadda mala'ika ke rikida ya zo a siffan dan adam illa annahu lam yasbut ladaina khabarun sahihun an kayfiyati tashakkulil mala'ikati wal jan sai dai babu hadisi da ya nuna mana ga yadda aljanu ke rikida din ko kuwa ga yadda mala'iku suke rikida wannan ba mu sani ba me suke yi su rikida wannan Allah ya bar wa kansa sani amma dai an tabbatar aljani yana rikida mala'ika yana rikida ya koma wata halitta wadda Allah madaukaki ya bashi damar haka din wasu malamai suna cewa Allah ya karantar da aljanu da mala'iku wasu kalmomi ne da suke fada in sun fada za su iya samun daman canza halitta wannan dai ilimi ne na gaibi hakanan dr umar al-ashkar yana cikin manyan malamai na wannan zamani yana da littafai da yawa ya rubuta littafin da ake kiransa alamul jinni wa shayatin shi ya sallaci gawan muhammad nasiruddin al-albani bayan mutuwarsa a littafinsa alamul jinni wa shayatin shafi na 93 yace babu shakka aƙidar ahlu sunna kenan aljani na rikida yazo a siffan dan adam mala'ika ma yana rikida ahyanan ta'ti shayatinul insan labi bi waswasa sau da yawa aljani yana zuwa ga dan adam ba ma a zuciyarsa ba ba wai dan ya sa maka waswasi ba bal tutara alahu fi surati insan kiri-kiri za ka ga mutum ya zo maka alhali ku aljani ne wa saut sannan aljani yana iya ɓuya ka ji muryarsa kawai baka ga komai ba wala yural jismu wannan ma Allah ya bashi damar yin haka kana tafiya ka ji an kira ka ka duba ba wanda ya kira ka din wa ta tatashakkal bi suwarin gariba yakan canza halittar sai ya zo maka surori masu ban tsoro surori masu ban mamaki wa hiya ahyana ta'tin nasa wa ta'rifuhum bi annaha min al-jinni in yaga dama yana iya zuwa maka a siffar da kai kanka da ka gan shi ka ne amma dai a siffa ba ta aljanin ba amma dai da ganin siffan kai kanka tsigar jikinka za za ta nuna maka cewa wannan fa ba mutum ka gani ba in ji dr umar al-ashkar Wafi fi ahyan tukazzibu fi qawliha yana iya zuwa maka ma ya maka karya fa tazumu annaha min malaika ya ce maka shi mala'ika ne wa ahyanan tusamma nafsaha bi rijal Gaibi. ko aljanin ya zo ya ce maka ai mu ne mutanen ɓoye. mutanen ɓoye aljani ake nufi autar da i annaha min alamil arwahi ko ya ce maka ya zo ne dan ya baka magani kurum shi aljanin kirki ne to in na kirki ne ina ruwan shi da zuwa wurinka babu wani aljanin kirki da zai zo dan ya baka magani duk wani wanda ya aje aljani dan ya bashi magani boka ne aqida sunna kenan autar da e annaha min alamil arwahi wa hiya fi kulli zalika tuhaddisu baban nas ya zo ya ce maka ai rauhani ne shi ya zo ya ce maka a'a mutanen boye ne to wannan duka hanya ce ta yaudara wa tukhbiruhum bil kalamil mubasha ya maka magana wasitati shakhsin min ya maka magana ta hanyar wani mara lafiya wa yusamma wasit wancan shine zai zamanto wato tsaka-tsaki idan kana son magana da aljani sai ka yi ta jikin mara lafiya ta talabbasu wa ta tahaddas ala lisanihi yayi magana kai kana amsa wa kad takunu al-ijaba bi wasitatil kitaba wani lokaci sukan yi ma wasiƙa in ji Dr. Umar al-Ashkar ta kuma bi aksar min zalika wallahi abinda aljani ke yi Allah ya bashi damar ya aikata yana da yawa fa tahmilu al-insana hujja ta tabbatar mana cewa aljani yana iya ɗaukan ɗan adam wata tsiru bihi fil hawa ya yi tafiya da shi a ce maka wane gari ya waye masa abuja amma kafin yamma ya tafi an same shi a Legas. wannan duk ba abin mamaki ba ne in ji dr umar al-ashka wa tanquluhu min makanin ila makanin aljani ya ɗauke ka daga nan ya kai ka nan wa kad ta'ti bi ashiya'i yatlubuha ko ya biya maka bukatu abinda kake so a kawo maka ya ɗebo kuɗi ya baka walakin sai dai abinda zaka lura duk sa'ilin da ka ga mu'amala ta kan kama tsakaninka da aljani to ka tabbata kana cikin batattu ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين الذين يكفرون بالله رب العالمين aljani baya zuwa ya maka aiki matukar baka kafirce ma Allah ba duk lokacin da kaga kana hulɗa da aljani to tabbata wallahi kai da manzon Allah kun yi bankwana aw yaf'aluna munkarati kuma ka sa ido ka gani zaka ga duk mutumin da ke mu'amala da aljani to akwai wani mummunan aiki da yasa a gaban shi yana yi bai bari wal mubiqati koko akwai wata shirka da yasa shi yana aikatawa ko ya hana ka sallah wa kad tabahar haula'i bi salahi wa taqwa yana iya nuna maka cewa shi malami ne a'a mutumin kirki ne ana sallah da shi amma fa gashi ya aje aljani ƙarya yake zahiri ne ya nuna wa mutane shi mutumin kirki ne walakin nahum fi haqiqati amrihim min aballin nasi wa afsaqihim duk inda mutum ya kai ga imani matukar ya aji aljani kafiri ne wallahi akwai abin da ke yi a ɓoye wanda mutane ba su sani ba don haka malaman sunna suka rubuta littafai don fallasa waɗannan mutane a gane hanyoyin da suke ɓadda jama'a za a ce maka in kana son biyan bukata je ka gurin wani ba a ce ma boka ne ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا la لا مجال لتكذيبه Dr. Umar al-Ashkar ya ce wallahi yadda hujja ta tabbatar ya fi ƙarfin musulmi wanda ya yarda da ayar alkur'ani wanda ya yarda da hadisin manzon Allah hujjojin da suka tabbatar da cewa ana mu'amala da aljanu hujjojin sun fi ƙarfin a karyata ka duba wani littafi kuma da ake kiransa aljinnu fil qur'ani wa sunna shafi na 128 ake cewa wasawabu anna ru'yatal jinni mumkina ganin aljani abu ne mai yiwuwa bal waqi'a bil fi'li kwarai kuwa ana ganin aljani kama tadullu alaihi al-atharu sahiha fala yuqal bi anna ihtassat bi zaman al-anbiya karkace eh tunda shedan ya rikida ya zo a suran suraka zamanin manzon Allah to zamanin annabi ne kadai ba zai sake zuwa ba la لا يقال بأن اختصت بزمان الأنبياء فقط دون غيره من الأزمنة لأن تلك النصوص لا تفيد هذا التخصيص باب إن ذاك mana aljani ya rikida zamanin annabi Muhammad amma ba zai sake rikida a wani zamani ba ba za ka taɓa samun littafin da aka faɗi hakan ba wa ammal aya ita dai ayar abin da ta nuna mana fa innaha tadullu ala adami ru'yatihim ala ashkalihim alhaqiqiyya ita ayar alqur'ani ta nuna cewa ba a iya ganin aljani ne a halittarsa na asali a suratul a'raf aya ta 27 ya bani adama la yaftinannakum shaytan ya bani adama la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhuma ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف الله يا بني آدم يا كو آدم لا يفتننكم الشيطان كركو يدع شيطان يجيفا مكو فتنة كركو يدع سيديكم سيئن يدقسكي سيمي إيماني كما أخرج أبويكم من الجنة يندع شيطان يفتد إياه ينكو دقا الجنة yanzu anhuma huma ya cire suturan su da Allah madaukaki ya basu li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'auran su in tarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shedan da zuriyarsa da kabilarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladzina la yu'minun mun sanya shedanu sune masu taimakawa ga waɗanda ba su da imani Allah ya ce shedan yana ganin ku iblis yana ganin ku shi da kabilarsa ta inda ku ba ku ganinsa. me ake nufi ba ku iya ganinsa a halittarsa ta asali wa amma idza shakkaru? amma idan aljani ya rikida bi ashkalin ukhra ya koma wata halittar daban yuhkan fihim qanunul madda cikin ikon Allah idan aljani ya rikida ya koma wata halitta sai Allah ya hukunta masa ɗabi'ar wannan halitta ɗin don haka in ya zama ɗan adam sai Allah ya hukunta halittan ɗan adam tare da shi fa'in ru'yatuhum tunda ana iya ganin ɗan adam sai a ganshi a lokacin ala halati ma tashakkalu bihi akwai wani malami da ake kiransa al-ustaz Abdul Khaliq al-Attar shi ma yana cikin fitattun malamai na wannan zamani yana da littafi mai suna a sihr wa sahara wal ka duba shafi na 139 yace la yural jinnu fi suratihim ba a ganin aljani a ainihin halittarsa alhaƙiƙiya na asali domin Allah yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum aljani yana ganin ku shi da jama'arsa ta inda ku ba ku ganin sa don haka ba a ganin aljani a ainihin halittarsa ta asali rahmatan min Allah bi ibadihi rashin ganin aljanin nan wata rahama ce ga mutane wa annahu la yarahum ala haqiqatihim siwal anbiya to amma kar ka dauka mutane ne gaba ɗaya ba su iya ganin eh, aljanu annabawa suna ganin aljani ko da aljanin bai rikida ba yana halittarsa ta asali bi ma'ana annabin Allah yana ganin sa li'annahum bi kamali takwinihim ruhi akdaru ala tahammuli liqa'ihim me yasa Allah madaukaki ya ba mu annabawa damar su ga aljani saboda kada wani aljani ya zo mar ya zo ma annabin Allah ya ce shi ma mala'ika ne saboda haka Allah ya ba ma annabawa damar su ga aljanu a halittarsu don haka annabawa ganin aljanu amma mu sauran mutane ba mu ganin aljanu Allah ya ba mu annabawa damar su ga aljanu ne saboda kariya game da saƙon Allah maɗaukaki ko da wani aljani fandararre zai taho ya ce shi ma mala'ika jibrilu ne dama can annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san shi wa ru'yatuhum ala fitratihim al-asliya amma ru'yatuhum inda ma yatashakkaluna bi suwarin ukhra fa innaha mumkina wa waqi'atun fi'la idan aljani ya rikida ya koma wata halitta kowa yana iya ganin sa haka nan wani littafi kuma da ake kiransa mu'jizatul qur'an fi ilaji masjid shafi na 50 littafin ustazul hamdi yace wa idza tasawwara al-jinni bi surati insa, insan aw hayawan idan aljani ya canza halittarsa ya koma wata halitta ya rikida ko dai ya zama dan adam ko ya koma halittar dabba fa inna qanuna hadhihi sura yahkumuhu to tunda ya koma wata halitta ka'idar waccan halittar sai ta hau kansa fa huwa mu'ridun lil harki don haka ya shiga kasada misali lokacin da yake asalin halittarsa ta aljani baka iya jifa ka same shi ba ka iya kai masa duka ka same shi ba ka iya sukansa da wuka ka same shi ba ka iya kashe shi ba ka maganinsa aiko to amma tun da ya yarda ya canza ya koma halittar dan adam to tun da ya yi wannan Allah ya bashi wannan kasada yanzu tun da ya komo halittar dan adam duk abin da ke iya samun dan adam a wannan lokacin in an masa zai same shi don haka lokacin da ya dawo halittar mutum da za ka samu shirgegen sanda ka rafke shi babu mamaki ka kashe shi wannan ita ce aqidar sunna ka duba wannan littafin in ya dawo halitta ta dan adam fa huwa mu'ribul lil harqi ana iya kona shi awul al qatl ana ma iya kashe shi aw isabatu hasbu ma yajri lahu min hawadis amma annabawa ba sun shedan ya rike da sannan suke ganin sa ba in ya taho ga annabi a halittarsa ta asali annabi yana ganewa ya auku ga annabi Muhammad hadisin yana sahihu muslim hadisi na 843 sunanin nasa'i hadisi na 2200 hadisin abu dardai wata rana kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya miƙe yana sallah Fasaminahu ya yaqulu sai muka ji annabi yana cewa a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai can jimawa kuma sai muka ji annabi ya canza ma maganar yana cewa al'anu lahi. ina ne maka da tsinuwar Allah ya faɗa sau uku can jimawa sai muka ga ba ya dahu annabi ya mika hannunsa ka annahu ya tanawalu shay'an kamar yana kamo wani abu falan ma faraga min salati lokacin da manzon Allah ya gama sallah sai muka yi mar tambaya ya rasulullah قد سمعناك تقول في صلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك yau mun ji ka faɗi magana wadda ba mu taɓa ji ka faɗi irin ta ba a cikin sallah mun ji kana cewa a'udhu can jimawa ka koma kuma al'anuka bi la'anatillah salasa marratin summa qulta al'anuka bi la'anatillahi tammati falam yasta'khir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake musu bayani lokacin da suka ce mun ga war'aina ka ya daka ka mika hannunka kamar zaka kamo wani abu annabi ya ce inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nari makiyin Allah iblis ne ya taho ina sallah din nan ya dauko wuta wato liyaj'alahu ala wajhi yana so ya dora min a fuskata wai sai dai ya hana ni sallah har manzon Allah kenan bai kubuta daga kokarin iblis ya ga cewa ya raba shi da samun ladan sallah ba fa kuntu shine nake cewa a'udhu billahi minka salasa marrat Allah ya mini da kai Allah ya min tsari da kai iblis ya ki bari sun makuntu sannan ya ce to al'anuka bi la'anatillahi tamma ina maka tsinuwa da tsinuwar Allah cikakkiya duk da haka falam ya bai ja ba na nemi tsarin Allah bai matsa ba na la'ance shi bai matsa ba to shi ba bane kokarin kamo shi sun ma'aratu an a kuzahu na yi kokarin in kama shi wallahi annabi ya ce laula da a wato akhina Suleiman in ba dan addu'an da dan uwanmu annabi Suleiman ya yi ba da ya roki Allah ya ba shi mulki wanda ba za a ba mu wani ɗan adam irinsa ba la'asbaha asbaha musaqan yal'ab bihi wildanu ahli madina da na daura aljanin nan a jikin dirkakin masallaci in gari ya waye yaran madina su dinga wasa da shi kowa yana ganin sa na so in daure shi da safe kowa ya ganshi to amma in nayi haka eh, da saba addu'ar da annabi Suleimanu yayi annabi Suleiman ya roki Allah ya bashi mulkin da ba za a ba wani dan adam ba an ba shi damar sarrafa aljanu da ranar na yi haka ni ma na samu wannan mulki akwai riwaya ta Abu Sa'id na khudri tana cikin Musnad hadisi na dubu goma sha ɗaya da da da ɗari uku hamsin hudu. inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qama fa salla salat as Abu Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah ya tsaya sallar asubahi wa huwa khalfahu shi Abu Sa'id al-Khudri yana bayansa fa qara'a annabi ya kama karatu faltabasat alaihi alqira'atu sai karatun ya rikice masa falamma faraga min salatihi lokacin da manzon Allah ya gama sallar shi sai yake ba mu sahabbai labari yace laura aitumuni da kun ganni wa iblisa yadda muke fafatawa da iblis fa ahawaitu bi yadi na mika hannuna na kamo shi fa ma ziltu akhnaquhu sai Allah ya bani sa'a na mako da wuyan shi in ji manzon Allah fama ziltu akhnuquhu hatta tubar da lu'abihi baina isba'ayya hataini al-ibham wallati taliha manzon Allah ya ce da na makure shi da ƙarfin gaske sai da yawu ya zubo masa waɗannan yatsun nawa guda biyu kun gansu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babban yatsa da manuniya yace sai da yatsun iblis ya zuba akan yawun iblis ya zuba akan yatsunsa walaula da'awatu akhi Sulaiman in ba don addu'an da dan uwana Annabi Sulaiman yayi ba la asbaha marbutan bi sariyatin min sawaril masjidi da an waye gari yana daure a jikin fila daga cikin filolin masallaci ya tala'abu bihi sibyanul madina a ba ma yaran madina dama su dinga wasa da shi famanista istata'a minkum Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al kun ga yadda na dinga kokuwa na hana iblis wucewa ta gabana to kuma fa duk wanda ya zo zai wuce ta gaban ku kuna sallah sai iya inda karfin ka ya kare in ji manzon Allah faman istata'a minkum Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al kar ka kyale a wuce ta gaban ka kun ga ashe annabi sallallahu alaihi sallam. yana ganin aljani a ainihin halittarsa ba sai ma ya rikida ba abubakar aljazairi yake faɗa a cikin aqidatul mu'min shafi na 211 yace zuhuru ba'dul jani li ba'din nas wa mukhatabatuhum iyyaha wa hadha aidan mutawatirul akhbar da ake cewa aljani kan bayyana ya rikida ya komo halitta ta dan adam a ganshi har ma a yi magana da shi aljazairi ya ce wannan ya kai haddi na attawato bi haisu la bi haisu yu'addu inkaruhu an wa jahalatan aw mukabaratan wa juhuda hujjar ta wuce a ƙaryata ta kai matsayin da in ka ji mutum yana musantawa to malamai sukan ɗauke shi yana cikin waɗanda suka kai makura ta wauta yana cikin waɗanda suka kai makura a wajen jahilci in kuwa malami ne ya karyata to yana cikin waɗanda suka fi kowa musanta gaskiya saboda al'amarin aljani ya rikida abu ne wanda ke ma'arufi tsakanin sunna kuma hujjoji a kansa ya kai haddi na wato. don haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na sha tara shafi na ɗari ah, biyar da hamsin yake cewa a shafi na hamsin da biyu yake cewa alkalbul aswadu shaitanul kilab wal jinnu tatasawwaru bi suratihi kasira galibi aljanu sun fi rikida su koma siffa na bakin kare don haka galibi in kaga bakin kare shaitani ne kuma wannan hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika bi suratil qitta al aswad haka nan kuma aljani yakan rikida yazo a siffan bakar kyanwa li'anna da ajma'u lil quwwa shaytaniyya min ghairihi a takaice shaytan bi aljani ya fi sha'awar rikida ya koma siffa wato a launuka babu launin da ya fi so irin baki don haka galibi ya fi rikida ya koma wato siffan dabban da take da launin baki al-imam al-qurtubi ya kawo bayanai masu tsawo a cikin littafin tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an mujallar na shashi da shafi na ɗari biyu da goma sha hudu daga cikin labaran da ya kawo irin misalai da suka auku a zamanin manzon Allah da labarin Aisha matar annabi Muhammad bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Aisha wata rana sai ta ga hayyatan ra'atha fi hujratiha ga maciji a ɗakinta na na Aisha da ta ga wannan maciji wa katkatar aisha sai ta kashe wannan macijin to da ta kashe macijin sai ta yi mafarki ana ce mata innaki qatalti rajulan mu'min aljanni ya ke uwar masu imani kin kashe wani mutum aljani musulmi mumini wanda kika kashe a ɗakin ki nan eh, eh, wato macijin nan aljani ne kuma yana cikin muminan aljanu qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam waɗanda suka samu damar isa ga annabi muhammad suka musulunta a hannun shi faƙala shi da take cewa a mafarkin ta ba su amsa Lauka kana mu'minan ma da kala ala ah, hurmi rasulillah da dai mumini ne ba zai shiga ɗakin matar annabi Muhammad ba me ya kawo shi ɗakin matar manzon Allah fakila laha shine a mafarkin ake ce mata ma da kala alaiki illa wa qad eh, wa anti wannan aljanin bai taba shigowa ɗakin ki ba sai fa idan kina cikin hijabi bai taba shiga alhali ba hijabi ba amma ke ba ki ganin sa yakan zo ne wa kaja a illa liyastami mi ba abin da ke kawo shi face don ya ji wa'azi ya ji karatu wannan shi da kadai yake kawo shi bai zo da nufin ya cutar da ke ba fa asbaha aisha al-imam al-qurtubi da ya kawo labarin nan a tafsirin sa yake cewa washe gari da aisha ta farka hankalinsa sai ya tashi fa asbahat fazi'a washtarat riqaban dama tana da kuɗi ta sa aka sayo mata bayi fa ta kafin ta dinga yanta su wa a matsayin kenan jiya game da wannan aljanyin da ta kashe kaga yana akuwa ke ka duba littafin wani malami da ake kiransa a shibli ahkamul jan shafi na 89 ya da kowannan magana ta Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa lokaci ya yi. za mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ba zan karanta tambayoyi ba saboda akwai wata bukata a gabana ai hakuri insha Allah zuwa gobe mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid